المؤلف رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ إيه؟ حديث جل ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمهم في ثوب وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 ɗaya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan rana ta asabar inda muke karatun cikin littafi mai suna a tajrid sarih li ahadith al sahih wallafar alhafiz hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abd latif az-Zabidi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa wa sallama tana da shekara 893 wannan kuma shine darasin mu na na 115 zamu tashi hadisin jabir dan abdullah yace an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma annahu sa'alahu rajulun 'an al-ghusl فقال يكفيك صاع الحديث an karɓo daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa Abdullahi ibn haram al-ansari annahu sa'alahu rajulun shi jabir wani mutum ya tambaye shi anil ghusli game da wanka faƙala sai jabir ya ce ya fi ka sa'un sa'i ɗaya wato mudu hudu ya ishe ka wanka faƙala rajulun ma yafini sai wani mutum ya ce ni ba zai ishe ni ba fa jabirun sai jabir radiyallahu anhu ya ce wa wannan mutum ya kana yakfi man huwa aufa minka sha'ran wa khairun minka wannan mudu hudu din wannan sa'i ɗaya din ya kasance yana wadatar da wanda ya fi ka yawan gashi ya kuma fi ka alkhairi summa ammahum fi thawbin sannan jabir ya yi musulmancin sallah a cikin tabuwa ɗaya wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi daga abi isaq sabii yake cewa abu ja'far abu ja'far al bakir yana cewa kana inda ah, inda jabir أنه كان عند جابر ابن عبد الله هو وأبوه أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ya kasance shi da mahaifinsa Muhammad ibn shi da mahaifinsa Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi wanda aka fi sani da Zainul Abidin sun zo wajen Jabir dan Abdullah al-Ansari sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa indahu qaumun yana tare da wasu mutane a lokacin fasa'aluhu anil ghusli sai waɗannan mutanen suka tambaye shi game da wanka faƙala sai jabir ya ce ya ka sa'un sa'i ɗaya ma ya ishe ka wato mudu hudu ya ishe ka wanka faƙala rajulun sai wani mutum cewa yayi yi ma ya ni ba zai ishe ni ba faƙala jabir sai jabir ya ya maida masa martani da cewa kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khairun minka sa'i daya ya kasance ya ishi wanka ga wanda ya fi ka yawan gashi ya fi ka kuma alkhairi yana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin <clears throat> yana cewa annahu sa'alahu rajulun wani mutum ya tambayi jabir wane ne mutumin da ya yi wa jabir tambaya a musnad ishaq ibn rahuya ya ruwaito mana cewa mai tambayar shine abu ja'far wanda ya ruwaito hadisi abu ja'far as-sadiq abu ja'far al-baqir shi ya ruwaito hadisin shine mai tambayar kamar yadda ya ruwaito to ishaq ibn rahu ya ruwaito a cikin littafin sa musnad daga ja'far ibn muhammad daga babansa muhammad ibn ali ibn al-husayn yake cewa na tambayi jabir game da wankan janaba ashe kaga abu ja'far din shi wato shine yayi tambayar anan da yake ya taƙaita hadisin sai bai fito da mai tambayar ba yace annahu sa'alahu rajulun wane ne mai tambayar shine Abu Ja'far jikan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama sharifan gaskiya Abu Ja'far sunan shi Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn Nasa'i <clears throat> ya rawaito mana dalilin da ya jawo tambayar ruwayar nasa'i wanda ya fitar da ita ta hanyar abul ahwas shi kuma daga abu ishaq as-sabi'i shi kuma daga abu ja'far yake cewa tamaraina fil ghusl inda jabir mun yi jayayya game da wanka a wajen jabir dan abdullah sai jabir ya ce da su yakfi min al-ghusl min al-janabati sa'un min al-ma'i sa'i ɗaya na ruwa ya ishi mutum yayi wankan janaba wato suna jayayya akan gwargwadon ruwan da mutum zai yi wankan janaba da shi wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu su ce kaza jabir dan abdullah sai ya ce musu ai sa'i ɗaya ma ya ishi mutum yayi wankan janaba da shi sai suka ce ma yakfi sa'un wala sa'ani kai sa'i daya ba zai isa ba kai ko da biyu ma ba za su isa ba sai jabir ya mayar musu da martani yace qad kana yafi man kana khairan minkum wa akthara sha'ra wanda ya ku yawan gashi ya fi ku alkhairi sa'i daya ya ishe shi wanka to ku asuwa saboda haka wanda ya yi tambayar farko game da gwargwadon ruwan da yake isar mai wanka a hadisin shine Abuja. ja'far duk da cewa an jingina tambayar zuwa gare su a cikin ruwayar bukhari da ya ce fasa'aluhu anil ghusli sai suka yi masa tambaya game da wanka kasancewar shi ya yi tambaya a madadinsu sai aka jingina tambayar zuwa gare su gaba ɗaya kamar dukkaninsu sun yi tambayar da sun amince da tambayar da ɗaya daga cikinsu ya yi abu ja'far shine muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn ali ibn abi talib al-qurashi al-hashimi idan ko kula jika ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan abin da jikan Husaini ne Husaini dan Ali dan Abu Talib sunan shi Muhammad sunan baban shi Ali Ali shine Ali ibn al-husayn zainul abidi wanda aka fi sani da zainul abidi saboda yawan ibadarsa yana tare da babansa lokacin da aka yi karbala inda aka kashe ‘yan uwansa shi kaɗai ya tsira saboda shi a wannan lokacin ba shi da lafiya yana shekara ashirin da in kai shekara ashirin da biyu ko da uku yayin da aka zo ana ta karkashe su da aka zo kansa sai umar ibn sa'ad ya ce da'uhu fa innahu mariyun ku rabu da shi wannan ba shi da lafiya sai aka kyale shi to shi ne ya samu ya kubuta to ya shahara a zamaninsa da ilimi da falala da tsoron Allah da yawan ibada shi yasa ake masa take ake masa laƙabi da zainul abidi wato kwalliyar masu ibada to ɗansa shine abu ja'far ɗin muhammad ja'far din shine abu abdullahi sadiq ɗansa kuma abu ja'far abu ja'far muhammad ibn ali wanda aka fi sani da abu ja'far al-baqir ana masa laqabi da al-baqir لأنه بقر العلم أي شق العلم فعرف أصله أني مسا وانا تاكيد الباقر الباقر شيني وانا يفيد ilimi. wato ya fi da ilimi ya san ainihin tushen ilimi ya yi karatu mai zurfi wanka ce wanda ya yi karatu mai zurfi ya san madafar ilimi mahaifiyarsa wato shi ya haɗa asali da dangantaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar uba da ta fuskar uwa ubansa kamar da kuka shi ne ali zainul abidi ali ibn husayn mahaifiyarsa ummu abdullahi ya take ga al-hasan ibnu ali ibn abi talib kaga ya hada wato nasaba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangarori guda biyu ta bangaren mahaifinsa ali da kuma ta bangaren mahaifiyarsa wato ummu abdullahi al-hasan an haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 56 sannan kuma yayi wafati hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 114 a zamaninsa babu wanda ya kai shi daraja da falala da ɗaukaka a duk duniya wato a zamanin shi khairul muhammadina ala wajhil malamai sun haɗu a bisa darajarsa da iliminsa da kuma zurfin hankalinsa idan kuwa kula wannan ruwaya tana gaya mana cewa abu ja'far ya zo ga Jabir dan Abdullah Jabir dan Abdullah ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya suna samari matasa don haka kuma yayi tsawon rai sosai ya zan a Madina a wannan lokaci duk sa'anninsa duk sun sai shi kadai ya zan A yi wanzu a madina za haka kowa yake buƙatar ilimi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gurin sa yake koma kuma yana da halka wato yana da gurin ba da karatu majalisi da yake ba da karatu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ko da yaushe sannan mutane na zuwa na ziyartar sa gida su yi masa tambayoyi akan sha'anin addini saboda girma da tsufa har ya makanci ya zan ya makance lokacin da su abu ja'far al-baqir suke zuwa gurin sa neman ilimi a lokacin ya makance abu ja'far al-baqir a cikin mutanen madina kam babu wanda ya kwashi ilimin jabir kamar sa wato duk cikin almajiransa 'yan madina babu wanda ya kwashi ilimin jabir kamar abu ja'far al-baqir shine aksarul madaniyin riwayatan an jabir kana son ka binciki suwaye suka fi ruwaito hadisai daga jabir dan abdullahi to abu ja'far al-baqir shi ya fi kowa riwaya a cikin mutanen madina shi ya fi kowa yawan riwaya daga jabir dan abdullah jabir dan abdullah yana ba shi muhimmanci muhimmanci na musamman saboda dangantakarsa da gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muslim da waninsa suka ruwaito mana hadisi daga shi ja'far ibnu muhammad wato daga Ja'far daga babansa Abu Ja'far Muhammad ibn Ali shi baban nasa yake cewa da على جابر ابن Abdullah, الله فسأله القوم فسأل عن القوم حتى انتهى yace mun shiga gidan Jabir muka same shi a zaune lokacin ya makance ba gani sai yake tambayar su wanene, ne sai yake jin sunan kowa da da nasabarsa ni wane ne dan wane dan wane ni kuma wane ne dan wane dan wane ni wane ne kowa yana fadar ko shi wane ne ya faɗi sunansa ya faɗi nasabarsa wannan shine asalin tarifi ba wai ga makaho ba ga kowa ma in zaka bayanin kanka sai ka faɗi sunanka da babanka ko da wani lakabin da aka da kai fice da shi aka fi sanin ka da shi sabanin yadda yawancin mu aka tambayi wane ne mutum kawai shi sunansa kawai ya sani to kai kaɗai ke da suna mutum ya bugo maka waya ka ce ke magana zai ce maka muhammadu ne so yanzu fi sabilillahi a garin nan muhammadu dubu nawa ne ko ba miliyan nawa ne na kusan duk wuce ya da sunan shi muhammadu to kawai sai ce maka ibrahim ne ibrahim ibrahim dai to da Allah ibrahim ba zai ga baka cikakken sunansa ba ko da kuwa baka san shi ba ya kamata dai baka dan ka iya tantancewa wanda ka sani ne ko ba wanda ka sani ba idan kawai ya ibrahim ne ta yiwu ka kawo wasu ibrahimomi da ka sani shi ko ba ɗaya daga cikinsu amma in yace ce baka ibrahim ali to kai a cikin duk kundin ibrahim da kake da shi babu ibrahim ali ka ka san wani ibrahim ne da baka san shi ba a lokacin ka fara jin sa to wannan ita ce shine a ne yadda ake intisabi yadda ake tarihi duk sanda aka tambaya wane ne sai ka ce wane wane wane dan wane wane wane amma kawai ka faɗi tsoron sunan ka zallan sunan ka kamar a duk sararin duniya babu mai wannan sunan sai kai kadai ta yadda in an faɗi kawai kai ne wannan kuskure ne saboda haka ya bi su ɗaya ɗaya kowa yana tambaya shi kai wane ne kai wane ne kai wane ce hattan ta ilayya abu ja'far ce har ya zo kaina ana Muhammadu ibn Ali Ibn al-Husayn. sai na ce masa ni ne muhammad dan ali dan husain da ya ji haka sai ya meko hannunsa zuwa kaina ya shafa kaina ya fitar min da ya buɗe min maballi na sama da na ƙasa ya ɗora tafin hannunsa akan ƙirjina ya ce a wannan lokacin ina matashi saurayi matashi gulamun sha yace ina saurayi na matashi fa qala marhaban bika ya ibn akhi salma amma shi'ta sal amma shi'ta yace maraba da dan dan uwana tambayi abinda duk kake so yace fa sa'altuhu wa huwa a'ma yi masa tambayi a lokacin baya gani da saboda ka ga wannan yana nuna cewa shi Jabir dan Abdullahi yana bawa Abu Ja'far wata wani matsayi na musamman saboda gidan da ya fito gidan annabci saboda haka ya yi masa maraba ta musamman sannan kuma ya bashi dama ya tambayi duk abin da yake so abdullahi bin muhammad ibn aqil ɗaya daga cikin tabi'ai wanda suka halarci wancan zamanin yana gaya mana cewa suna yawan zuwa wajen jabir da shi da abu ja'far al-bakir suna kuma sauraron hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga bakin jabir suna rubutawa a allukansu wato sukan tafi da allulluka a hannunsu su zauna gaban Jabir dan Abdullahi yana gaya musu hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma suna rubutawa kamar yadda yazo a cikin littafin al-Kamil na ibnu Adi da al-Madkhal ila Sunan al-Kubra na Baihaqi idan ka koma cikin littafin Thiqat ibn Hibban da kuma As-Thiqat na al-Ijli zaka ga da suka zo tarjamar Abu Ja'far al-Baqir inda za su gaya maka malamansa ba su faɗi kowa ba sai jabir wato wanda yana nuna irin matsayin da shi abu ja'far yake da shi a gurin jabir kai ka ce ma shi kaɗai ne malaminsa tare da cewa yana da wasu malamai domin ya yi karatu a gurin a ubansa ali ibn husayn to amma kasancewar yadda yake da wato alaka mai karfi da jabir dan abdullah sai ta zama ma kamar ba da wani malami sai jabir dan abdullah ko abu hatimur razi da ya tashi faɗar malaman jabir da ya tashi faɗan malama abu ja'far sadiq sai ya faɗi jabir ibn abdullah da ali ibn husayn sai kuma ya fara gabatar da jabir din wanda yake nuna maka cewa babu shakka wato shi abu ja'far al-bakir ya nace wa majalisin jabir ibn abdullah kasancewa yana da majalisi sannan kuma yakan ziyarce shi har gida kamar yadda ibn rajab a cikin littafin safatul bari yake cewa wannan hadisin shi kansa yana nuna maka cewa shugabannin alil baiti shugabannin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin su Abu Ja'far din sun kasance suna neman ilimi daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wato gurin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke zuwa daukan ilimi kamar yadda sauran mutane su ma suke zuwa gurin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daukan ilimi wannan me yake nunawa yana nuna irin ƙaryar da shi'a suke yi ƙarya ce wacce ke a fili wacce fito karara ƙaryar da shi'a suke yi na cewa ai su ahlul baiti ba su da buƙatar su saurari ilimi daga kowa su a karan kansu an keɓance su da duk ilimin da mutane ke da bukata duk wani ilimi da kake da bukatarsa a fadar shi'a ahlul baiti na da shi don haka su ba sa bukatar kowa to kaga anan abu ja'far ya karyata su ya ce da su karya kuke muna da bukatar ilimi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku can dai da kuka ɗauki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abokan faɗa ku je ku yi ta abin ya kare akan ku babu ruwan Alulbaici baiti suna tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan guluwi da kuke yi da wuce iyaka kuna mayar da mu kamar alloli ba mu yarda da wannan ba ba ruwanmu da wannan ku je can ku karata mu babu ruwanmu in ka duba littattafan shi'a kamar ka duba littafin alkafi kaga irin babubbukan da suke kullawa domin bayanin falalar alulbaici baiti ka wani babin yana cewa babun أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء كما سكبر الله في سبيل الله sun san abin da ya wakana da wanda bai wakana ba nan gaba zai wakana kuma babu wani abin da yake koyuwa gare su kaga wannan siface ta Allah inna Allah la sama' to suka ce a imma wato limamai shi abu ja'far yana daga cikin limaman shi'a waɗanda suke cewa guda goma sha biyu sumai shi muhammad ibn ali ibn al husayn yana ciki ɗansa yana ciki daman duk zurriyar husaini ce to shi nan gashi ya tafi gurin jabir yana neman ilimi har yayi wata magana jabir ya masa martani ya ce ba haka bane ba yadda kake zato ba ba haka abin yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka da sa'i ɗaya kuma ya ishe shi don haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam khairun minka daga cikin irin babubbukan da alkulaini ya kawo a cikin littafin kafi da yadda yake zuzuta lamarin a'imma har yake ba su sifofin rububiya da sifofin uluhiyya akwai babin da ya kulla yana ta babun anna al-a'immata idza sha'u an ya'lamu an ya'lamu alimu to su limamai kawai suke so su sani da abin da suke so sani za su sani ya kawo ruwayoyi guda uku a ƙarƙashin wannan babin haka nan al-majlisi a cikin littafin sa biharul anwar shima ya kawo irin wannan tabargazar ya jingina wa Ja'far Sadiq Abu Abdullah wanda kuma karya yake masa waɗannan limaman mutanen kirki ne bayan Allah ne na kwarai shi yasa ahlus sunna suke girmama su suke ba su matsayin su suna ɗaukan su a matsayin waliyan Allah amma shi'a sun rika yi musu ƙarairayi wanda sun so su zubar da mutuncin su ne amma Allah madaukakin sarki ya tsare musu mutuncin su dan an san su ba haka suke ba ruwayoyi na mutane malamai masu gaskiya sun fito da hakikanin yadda waɗannan bayan Allah suke da haka duk wani wanda zai zo ya yi farin shafa musu kashin kaji zai zama a tsirara yake kowa na ganinsa? suka ce wai wai Ja'far Sadiq yana cewa wallahi laqad a'tina ilmal awwalina wal akhirina wai wallahi an ba mu ilimin na farko da na ƙarshe sai wani mutum daga cikin almajiransa sai ya ce ju'iltu fidaka a inda kuma ilmul ya ce ni fansa ne gare ka wato irin ranka ya dade kuna da ilimin gaibu ba kowa ya san ilimin gaibi na Allah ne faqul innamal ghaibu lillah ilimin gaibi na Allah ne sai tunda ya ce an ba su ilimin mutanen farko da na ƙarshe ce to an ba ku kuma ilimin gaibu ba sai ya ce wai hak kai canka inni ni a'lamu ma fi aslabin rijali wa arhamin nisa wato na san menene a tsatsan mazaje menene a mahaifar mata wato tun ba ba yi auren ba baka na san za ka haihu namiji za ka haifa mutum nawa za ka haifa maza ne ba maza ba ne tun na sani kaga wannan sifar Allah ce wa ya'lamu ma fil arham to kaga wannan ƙarya suka yi musu mutumin da ya san ilmal awwalina wal akhirina waɗanda suke da wannan ilimin saje kuma suna bin sahabbai suna cewa su ba su ilimi yadda Abdullahi bin Muhammad bin Aqil yake ga mana tafiya suke yi gaban Jabir da allukan suna rubuta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe su suna can wani wadi waɗannan kuma suna can wani wadi daban wadi wadin jahannama Saura ka karya suke musu jabir dan abdullahi ya ce ya fi ka sa'un sa'i ɗaya ishe ka wanka faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ma ya fi ni ba zai ishe ni ba wannan mutumin da ya ce ba zai ishe ni ba wane ne shine alhassan ibnu muhammad ibnu hanafiya kun san muhammad ibnu hanafiya shi ma ɗan sayyidina ali ne muhammad ibnu ali ana jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa alhanafiya din mahaifiyarsa ce annaha min sabi bani hanifa lokacin da aka yaki bani hanifa aka kamo ta a matsayin baiwa sayyidina umar ya danka ta ga sayyidina ali to shine sai ta haifar mata shi wannan muhammad shi kuma muhammad ya haifi alhassan ana masa alkunya da abu muhammad ɗaya ne daga cikin tabi'ai shi alhassan kaga shi ma yana daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin da yake ga abin nan da ali duk da ce ba dan fatima bane amma da yake da ga ali saboda haka shi ma yana cikin alil baiti tabi'i ne mutumin madina ne kuma amintaccen malami ne zuhuri duk iliminsa ana ɗaukan shi daga cikin almajiran alhassan ibn muhammad ibn ali wannan mutum kamar yadda kuka gani a nan yana cewa ma ni ba zai ishe ni ba ana cewa shine farkon wanda ya fara kawo irja'i ƙidar murji'a amma irja'ul fuqaha kun san irja'i iri ne akwai irja'ul al akwai kuma irja'ul fuqaha rija'ul fuqaha sune waɗanda suke jinkirtar da aiki an musammal iman wato ba sa sanya aiki wani bangare ne na imani kana iya zama mumini ko da baka aiki amma kuma in ka bar aiki ubangiji na iya kama ka sai dai ba sa lissafta aiki daga cikin wato rukunnan imani kamar yadda ahlus sunna suke suke lissafta aiki daga cikin rukunnan imani rukunnan imani qaulun wa amalun wa i'tiqad to su ba sa lissafta aiki daga cikin rukunin imani waɗannan su ne murji akwai murji'atul fuqaha waɗanda sun yadda cewa barin aiki daga cikin ayyukan shari'a fasikanci ne wanda duk zai bar aikin da ubangiji wajen ta masa yaki fasiki ne mumini ne fasiki waɗannan amma kuma ba su sanya shi aikin daga cikin rukunin imani ba to waɗannan su ake kira murji'atul fuqaha to wanda ya fara kawo wannan akida ta irja'i murji'a irja'ul fuqaha an ce shine al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya sannan a wajen dahara yana da ra'ayin ibadiyya ibadiyya wani bangare ne wani bangare ne na khawarijawa kungiya ce daga cikin kungiyoyin khawarijawa waɗanda suke bin wani mutum da ake kira Abdullahi ibn Ibab wanda ya balle daga daga tafiyar kawarijanci shi ma ya kafa tashi ya kafa nashi kawarijancin to daga cikin irin su akwai batun cewa a tahara ana so ka yawaita zubar da ruwa ka yawaita ruwa wajen tahara wanka ko alwala to kaga shi alhassan ibnu muhammad da yake cewa ba ya ni kamar ya karkata zuwa ga ra'ayinsu yana ga ruwa kaɗan ba zai ishe shi tsarki ba a cikin sayo muslim ruwayar ta fito karara inda ta nuna cewa shi alhassan ibn muhammad yana da wannan ra'ayin hadisin ja'far ibn muhammad daga babansa abu ja'far sadiq abu ja'far al-bakir yake cewa daga jabir dan abdullah jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan tasala min al-janabati sabba ala ra'sihi thalatha hasanat idan annabi sallallahu sallama ya yi wankan janaba yakan zuba kamfata uku ta ruwa a kansa faƙala lahu alhassan ibn muhammad sai alhassan ibn muhammad ibn alhanafiya sai ya ce wa jabir inna sha'ari kafir ni ina da suma mai yawa sai jabir ya ce sai na ce da shi yamna akhi kana sha'ru rasulillahi sallallahu alaihi wa ai gashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi naka yawa wa atyabu ya fi naka tsafta in magana tsafta kake yi gashin annabi ya fi naka tsafta kuma kamfata uku ce yake zubawa a kansa a wannan ruwayar babu ambatan sa'i anan an ambaci kamfata uku shi yasa ibnu rajab yake cewa wannan ruwayar sai ta nuna mana cewa mutumin da yake ganin kamfata uku ta yi kaɗan Shi ne Muhammad ibn al-Hasan ibn Hanafiya amma mutumin da yake ganin sa'i yayi kadan zai yiwu ya kasance shi din ne zai kuma yiwu ya zama wani ne tunda kun ga wacce ruwayar wanda yake ganin sa'i ɗaya yayi kadan shine a wancan yana ganin sa'i ɗaya yayi kadan wannan kuma shi kan fata uku ce da za a zuba akai yake ga tayi kadan to shi yasa ibnu rajab yake kokarin ya raba tsakanin wancan ruwayar da wannan ruwayar wajen inkarin yake cewa mai inkarin sa'i ba lalle ya zama shine mai inkarin kamfata uku ba mai inkarin kamfata uku wanda ya tabbata karara a ruwayar muslim shine alhassan ibn muhammad ibn al zai yiwu ya zama shine wancan da ya inkarin sa'i ɗaya wajen wanka gaba ɗaya zai yiwu kuma ya zama wani ne daban wannan hadisin yana nuna mana cewa sa'i ɗaya ya ishi mutum wanka sa'i ɗaya an ce sa'i ɗaya shine wato mudu hudu ya ishi mutum wanka saboda haka yayin da alhassan ibn muhammad ya nuna bai isa ba ko kuma waninsa wanda ya wannan inkarin jabir ya nuna masa ba haka bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi san haka dukkan wani wanda jikinsa bai wuce jikin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba to shi ba wannan zai ishe shi ruwayoyi daban-daban sun zo a cikin sunan abi dawud da wasu littattafan hadisi waɗanda suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka da wato gwargwadon ruwa daban-daban wanda mun faɗe su a darasin mu na ƙarshe kafin wannan wasu ruwayoyi sun zo khamsati abdad wasu ruwayoyi sun zo farak wasu ruwayoyi sun zo gashi nan dai wanda yake nuna maka cewa abin yana da yana da wato ya danganta ne da lokaci da kuma irin mutane akwai lokacin da watakila ruwan da zai ishe ka wanka a wani lokacin kuma zai ishe ka ba ka je kaya aiki duk kayi kura kayi duku duku watakila ruwan da zai ishe ka a wannan yanayin inda za ka yi wankan janaba ba zai ishe ka ba da a ce baka da wannan dattin a jikinka sannan kuma wani lokaci lokaci ne na gumi kila za ka buƙaci ruwa ƙari a kan lokacin da yake na sanyi ne haka nan a wani jikinsa ya fi na wani wani yana da tsawo da faɗi wato kamar samudawa yake irama zafin imad masu tsawon jiki da faɗi wani kuma za ka shi ɗan tsitu haka ɗan tsugul da shi to kaga ba za su daidaita ba wajen amfani da ruwa bai yiwa ka ce wannan dan tsugun ruwan da zai amfani da shi dole wancan babban mutum mai faɗin kirji shi ma da wannan zai yi ka masa masa da yawa saboda kaga ya danganta da yawan mutta da bambance bambance ke tsakanin mutane wajen halittun su ya kuma bambanta da lokuta da yanayin da mutum ya samu kansa a ciki to shi yasa sai ya zan shari'a ba ta iyakance ruwan da za a yi wanka ko alwala da shi ba don da an iyakance to da an shiga cikin matsuwa dan za ka zo ka ga cewa ruwan kuma ya ki isar ka ka da datti bai fita ba kuma an ce iyana nan za ka tsaya to sai ya zamba iyaka kuma ka zo bai ka maka wankan ba wani gurin ba bai san kana yi ba ka ba da karfi wajen wanke wani gurin kuma ruwan ya kare kuma an ce iya nan aka yadda ka tsaya kaga an sa ka cikin cikin kokomi cikin kangi to sai zan an dai kwadaitar akan ka ka karanta ruwa daidai gwargwado amma ba a sa maka haddi ba shi yasa zaka a littafin fiqh ana wa taslilul ba'i bila haddi bila haddi nan wato ba a yi maka haddi ba amma ana son ka karanta ruwa kakka yawaita shi domin ka samu koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda haka kai imamun nawawi yana cewa rashin sanyawa ruwan wanka ko ruwan alwala iyaka geji wanda ijma'i ne na malamai imamun nawawi a cikin sharh sai muslim abin da yake cewa kenan ce kusan ijma'i ne na malamai cewa ruwan wanka ko na alwala bai da geji amma dai ana son ka takaita ka takaita ruwa kada ka yawaita zubar da shi ibn al In, sai ya ja da nawawi akan wannan ijma'i da ya haifaito. sai ce akwai abin duba wannan ijma'i da nawawi ya ce an yi ijma'i wato yake ganin kamar ba haka bane domin al-qadi abdul wahab al-maliki abdul wahab ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya na bagadaza wato babban malami ne sashi kwarai kwarai da gaske a harkar ilimi musamman kuma a mazhabar malikiya duk da mutane da dama ba su san shi ba amma malami ne babba wanda ya ba da gudunmawa a cikin harkar mazabar malikiya a karni na na hudu karni na uku na biyar to shi wannan malami yana cewa akwai wanda suke ganin cewa za ka taƙaita wajen abin nan wajen alwala ko wajen wanka kada ka yi da ƙasa da yadda manzo sallar da yi wato a wajen alwala kada ya kasa mudu ɗaya a wajen wanka kada ya kasa sa'i ɗaya wato kun kenan sun sa masa geji daga ƙasa a sama ba sa masa geji ba amma a ƙasa kada ya kasa haka in kai haka to to to ka saba domin hadisi ya zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala da mudu daya yayi wanka da sa'i daya to kada ruwan alwalar ka ya kasa mudu daya kada kuma wato ruwan wankan ka ya kasa sa'i daya wasu malamai ma suka ce wannan wani ra'ayi ne daga cikin mazhabar malikiya amma ba shi ne mazhabar ba mazhabar malikiya kamar da kuka sani babu iyaka babu geji ga ruwan wanka ko na alwala wata lilul ma'i bila haddin shi yasa alqadi abdul wahab da ya kawo wannan ra'ayi da aka jingina ma wasu ko wani bangare na mazhabar ya ce wannan ba shi da wata ma'ana domin kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da mudu ɗaya ko yayi wanka da sa'i daya, wannan ba yana nufin ya ce da kai in kayi wanka da ƙasa da sa'i ba ko kai alwala da ƙasa da mudu bai yi ba ba shi ke nuna ba zai isar da kai ba ana dai gaya maka cewa ka yi haka ɗin shine abin da yake tsakiya ba ka yi abin da ya nuna kasawa ba ba kuma abin da ya wuce iyaka ba domin israfi a cikin komai wato almubazzaranci a cikin komai baya da kyau innahu hula yuhibbul musrifin kamar da Allah yake baya san masu israfi to ko ko wajen alwala ko wajen wanka baya da kyau mutum ya rika israfi to mutum ka ga. zai yi wanka kusan sai ya malalar da duro guda wala akwai irin mutumin mutane su shiga ban daki su yi wajen awa daya suna wanka kai ma ka san to me yake yi gengede yake ko bacci ko yake a ya yi ta kaca kaca da ruwa musamman in ya samu ruwan available wato ya samu shawa da an kawo ruwa bala ya more saboda kai ya bude wa kansa famfo ya ta zubar da ruwa ya ta zubar da ruwa ya ta zubar da ruwa wannan baya dacewa ya shiga karkashin israfi innahu la yuhibbul musrifin imamu Nawawi ya ce ijma'i ne ruwan wanka da ruwan alwala baya da geji ibn al mulaqqan ibn al mulaqqan yana so ya masa inkarin hakaito ijma'i amma abin da yayi kokarin ya kawo cewa an ce wani ya ce waye wannan ba a faɗi sunan shi ba ta yaya abin da aka hikaito shi ba a jingina shi ga wani malami fitacce da za a iya cewa eh wannan ra'ayinsa na da nauyi a wajen hikaito ijma'i ana iya warware ijma'i da ra'ayinsa ba a faɗo wani malami ba da za a iya ɗaukar shi da wannan matsayi to ya za a ce an warware ijma'i da saboda ka magana ibnul mulakkin ba ta da mahalli ba ta da gurbi maganar nawawi tana nan saboda haka kusan malamai ijma'i suka yi ba za ka fito da wani wanda ya ce wato ya yi wa abin da ɗin geji ba don haka abin da alkadi abdulwahab ya kawo ba zai warware ijima'in da imamun nawawi ya kaito ba saboda shi bai faɗi waye mai wannan ra'ayin shin wanda za a yi za a yi izina ne da ra'ayinsa ko wanda ba za a yi izina ne da ra'ayinsa ba da ba kowa da in yayi magana shikenan sai ka shiga cikin sabon maganganun malamai ba da zama da tana da nauyi in an tashi batun ijma'in malamai shi ma a kalli maganarsa a bata izina a'a sai in ya zan malamin ne da haka wani dan tasha ne kawai zai saki maganarsa shikenan kuma sai a dauka magana ce ta ta ilimi har a bata wani wani sikeli ko wani geji mai nauyi wannan bai kamata ba Arwaye yake cewa sun ma'ammahun fi saubin sannan sai musulmanci fi saubin a cikin tufa guda wannan babu saɓani cewa idan mutum ya sa tufa da za ta rufe shi wato za ta rufe masa kafaɗu da abin da ɗin al'aurarsa mahallin al'aurarsa wannan zai iya sallah da ita wannan babu saɓani daman abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalli anna ahadukum wa laysa ala atiqaihi shay' kada ɗayan ku yayi sallah ba komai a kafadarsa amma da zai samu zani guda ɗaya ya ɗaura rabinsa ya yafa rabinsa sai iya sallah da shi gashi dai zani ne guda ɗaya wanda ya halatta babu saɓani akan wannan shi yasa sai Jabir yayi sallah a cikin da guda ɗaya kuma ya ja sallar tare da cewa ga wasu tagoyin ana gani don a cikin gidansa ne ya rataye wasu zannuwan nashi amma kuma sai ya daura wani yafa rabinsa a jikinsa ya ɗaura rabinsa a bugunsa ya ja su sallah a cikin sayyid bukhari hadisin muhammad ibn munkadir daga jabir yake cewa jabir ya yi sallah da wani kwarjalle da ya daura kugunsa sannan ya daura shi a wuyansa wato bayan ya daura shi a kugunsa kuma ya jawo shi ya sirata ya shi a wuyansa ya daure sannan kuma ga wasu tagoyi a rataye a jikin maratayin abin nan tagoyi a gidansa sai wani mutum cewa yayi tusalli fi izarin wahid ya za ka yi sallah da taguwa guda daya wato kamar yana ganin kana da taguwa biyu amma za ka yi da daya sai jabir ya ce da shi inda ma sana'atu zalika liyarani ahmaqu mithluka ai da gangan nayi dan irin eh, wawaye irin ka su gani su yi magana wa ayyuna kana lahu thawban fi da rasulillah ce a zamanin manzo Allah ku biya mana kowannen mu ne yake da riga biyu mun san irin rayuwar da safa galibin safai talaka ne akasarin su fuqara'u ne saka ba ba kowa bane yake da riga biyu hadda zai daura wani ya yafa wani kuna da ga jin kissar mutumin da ya a aura masa annabi ya ta tambaye shi kana da kaza ba da ko ba ka tambaye shi ba da aka ce baka da wata taguwa yace sai ta jikinsa in zai cire bayar to zai zo da tsirara annabi ce to me ka haddace alqur'ani yace bakara annabi ce an kahtuka ma ma'aka min alqur'an je ka koya mata bakara ta ce sadakinta saboda kaga irin wannan yanzu ka zo ka ce sai ya samu ta bi sannan zai zai sallah kaga kamar ka ce kai sallah kenan kun san akwai ma wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata su rika dagowa daga barku sai maza sun dago saboda kayan jikin sun yayyage in suka yi ku ana ganin al'aura ta baya annabi ce to kada mata su rika dagowa sai maza sun dago kaga wannan yana nuna irin talaucin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka rayu a cikin sa amma duk da haka ka duba yadda suka yada addini ashe kaga talauci bai hana ka yada addini ko bai hana ka rike addinin ka wani in ya samu talauci shikenan sai ya ban kwana da addini sanda yana dan samu yana dan walwala don harka ana ta yi da shi amma da ya fara shiga wahala da ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ga rena ganin shi kuma wani ma ka je na dan me Allah zai masa haka sannan wannan hadisin na Jabir ya nuna mana yadda magabatan mu na kwarai suke da zarar suka ji fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikin sa nan da nan suke komowa su yadda ra'ayinsu ka duba a nan iyalan gidan eh, gidan sai sayyidina ali ne tare da shi ga su ja'far abu ja'far muhammad ibn ali ga su al-hasan ibn muhammad ibn hanafiya su ne tare da shi da suka kawo ra'ayinsu ya ci karo da faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam ko aikin manzo sallallahu alaihi wasallam jabir sai ya tsawatar musu ya kuma faɗi magana mai kaushi laqad kana yakfi man huwa khairun minka man huwa awfa minka sharan wa khairun minka ya gaya musu magana mai kaushi ya dawo da su kan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa musu hujja ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nan da nan sai suka dawo kan fadar jabir suka dawo kan ra'ayinsa domin ra'ayinsa suke da hujja kaga wannan ya nuna mana halaccin tsayawa a tattauna a yi tambaya a bada ansa a kan abin da ya shafi ilimi ko da ko wanda yake mai tambayar mutum ne mai daraja mai nasaba babu wani abu wannan zai kara masa ma kima ne da matsayinsa a gurin mutane ke kada ya ji cewa shi dan suwana ne ko suwana ne ko gidansu gidan ilimi ne da haka shi bai kamata a jena wannan tambayar ba ya saboda haka ya rike jahilcinsa saboda kada a ce bai sani ba wannan wauta ce da sakarci da ƙauyanci abin da yake wayewa da ilimi da basira da hankali shine ka tambayi abin da baka sani ka ba ruwan ba ruwan ilimi da kai dan gidan suwa ne kawai ka neme shi in ka neme shi ka same shi in baka same shi in baka neme shi ba ko a gidan ku ake saka ilimin ba za ka same shi sai ka neme shi ka same shi shi yasa shi harkar ilimi ba gado wanda kaga sun mai da harkar ilimi gado to ba ilimin bane wani abu ne daban kuma to wanda kaga an ce abu kaza sai dan gidan to ba ilimin bane wata harka ce dai ta tuwatuwa da bige-bige to kaga ba yadda za a yi harkar tuwatuwa da dan samu kuma ka bari ya fita da gidanku da arziki a gidan wasu kara a gidan ku, amma ilimi babu batun gado wanda ya neme shi ya samu to shine mai ilimin kuma kowa dole zo tambaya ya tsaya gaban sa ya ci abin amma a zo a rike abu a ce ai wane ya mutu to ɗansa shi zai yi shi zai ci gaba kuma dan nan nasa fa kowa ko ma jahili ne a a wannan ba ba ilimi ba to in kaga haka to an gaya maka an baka adireshin cewa abun fa ba ilimi bane in ka kawo magana a ce ba fa wannan bane ku gaya mun imamu malik imamu darul hijira ba da yaya kun san yayansa ku Su waye suka yada iliminsa suka yada mazhabarsa suka rawaito ilimin almajiransa ne imamu darul hijira da ya bar duniya an kawo ɗansa an ɗora a kan aka ce sai kai za ka yi saboda kai ne ɗansa ba ma ban ba san ɗan nasa ba saboda bai ne wani to mana wani abu da ilimi ba shafi'i bai da yaya ku ga mun ku dan shafi amma almajiran sa ga sunan za ka yi ta faɗa su har ya yi taji tujibi su rabi ibn sulaiman al-muradi su al shi ilimi ba a gadin wanda duk ya nema shi yake samun sa saboda haka sai wani wanda yake da nasaba da waye da waye ya zo ya tafi wani kuma wanda asalinsa bawa ne ya zo ya karba ragamar abin kuma a ci a ci da bashi matsayinsa don ga an sa harkar gado a cikin ilimi to an bar batun ilimin kuma ka tabbata kuma wani jin ne da ban ake yi ba da ilimi ba naka jabir bai jahilci nasabar waɗanda suke kusa da shi waɗanda suke abin bai jahilci nasabar abu ja'far ba bai jahilci nasabar al-hasan ibn muhammad ba bai jahilci nasabar su ba ya san ko su waye. amma maganar gaskiya gaskiya ce ba maganar daga ina ka fito ba za ka yi ci ba za ka ci da buguzun ba suna faɗar abin da ya saba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai da martani mai zafi domin malamai sun sun kidaya maganar jabir a cikin maganganu masu zafi dan laqad kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khairun minka maganar sunna ake haka babu wani sunna kuma ya ce zai zai zai zai kada sunna ya kawo nashi ra'ayin ya shi ba za a saurare shi ba za ka ga mutum ya ce shi sharifi ne ko shi waye shi waye a ga kun ana magana sunna duk wannan ba ta so ba a yi magana sunna ka ta sunna kawai magana kai wane ne dan wane ne jikan wane ne wanda duk ba ta so ba wannan an zo maganar baka haƙƙin ka in kai sharifin ne a baka haƙƙin ka shi ma kai baka ba Allah da manzon sa haƙƙin wannan kuma yana nuna duk sanda ka ji gaskiya ka tsaya kanta kada ka tsaya ka ci gaba da jayayya kun ga lokacin da suka suka fara jayayya tamaraina kamar yadda jabiri abin nan kamar yadda abu jafar yake faɗa a tamaraina mun yi jayayya amma da yazo ya gaya musu ga abin da yake sunnar annabi bai gaya maka cewa sun ci gaba da jayayya ba shikenan an gama jayayya a shekara duk jayayya da da debate da za a yi tafkawa yayin da aka ce ga inda gaskiya take to kenan sai a jadu ta jayayya kuma a dawo a rike gaskiya kuma wannan hadisi yana nuna wato raddi ga wasu ga masu wasuwasi masu cutar wasuwasi wani zai ga sa'i daya ai in yayi wanka da sa'i ɗaya. anya ya tabo matse matsinsa anya ruwa ya tabo kuri kaza an yayi ta wani wasuwasi wani hadisi yana nuna raddi ga masu wasuwasi don ga shi wancan cewa ni fa ina da gashi mai yawa ma'ana anya ruwa ya tabo kwanya kaina to shine sai Jabir ya ce to wanda ya fika gashi yayi wanka da sa'i ɗaya kuma ya ishe shi saura ka watsar da wannan wasuwasi ka rike sunna maganar wasuwasi duk bata taso ba kuma wanda yana nuna sunna in ta zo kowa da kowa daidai yake wajen maganar sunna kowa da kowa daidai yake don haka da jabir da da da da abu jafar muhammad ibn ali ibn al-husayn da shi al-hasan ibn muhammad ibn al-hanafiya duk ɗaya suke a gaban sunna babu magana yanzu sun dara shi kasancewa sai ansari ne su kuma al-hashimiyin da alil baiti a shi yasa sai yayi rinjaye ma akar akan su saboda ra'ayinsa ya fi ya fi karfi hadisi na gaba an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala jubair ibn mut'im Allah ya tsara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace amma ana fa afidu ala ra'si talatan amma ni ina zuba ruwa sau uku a kaina wa ashara bi yadayhi kiltayhima sai yayi nuni da hannayensa su su biyun wato ya nuna ina zuba ruwa sau uku a kaina ya ruwa da hannayensa biyu ya zuba ya sake kamfatowa ya zuba a kansa ya sake kamfatowa ya zuba har sau uku wannan hadisi kamar da aka ga Jubair ibn Mut'im shine ya ji shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abd Manaf ibn Qusay ba Quraishi ne cikakke yana daga cikin waɗanda suka musulunta bayan fatu Makka bayan fatu makka yana daga cikin at-tulaqa annabi wanda annabi yace izhabu fa antum at-tulaqa ku je ku tafi da kun samu yancin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace me kuke zaton zan yi muku bayan an yi fatu makka yace me kuke zaton zan yi muku suka ce khairun akhun karim wa ibn akhin karim wa ibn akhin karim alkhairi muke tsammani ba ma tsammanin za ka yi mana wani abin da ba alkhairi ba ya ce izhabu fa antum tulaqa la tasiba alaikum al ku je ku ne masu yanci babu sauran zargi a kanku babu tuhuma a kanku to shi Jubair ibn Mut'im yana daga cikin waɗanda suka musulunta a wannan lokacin wa hasuna islamu wa musuluncin su yayi kyau kwarai da gaske ya zo Madina lokacin da aka ka aka bayan an yakin Badar aka kama fursunonin yaƙi daga cikin mushirkai a yaƙin badar ya zo bacin fansarsu wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama shi aka turo a matsayin wakilin ƙurayshawa a zo tattauna da manzo sallallahu alaihi wa sallama game da bayar da fansa na waɗannan fursunonin yaƙi da suke hannun musulmi mutum ne da ake wasafta shi da juriya da haƙuri da zuzzurfan tunani da kuma karamci kamar babansa babansa mutum ne karimi mutum ne mai haƙuri mai juriya ko mutum ne wanda yake mai kyakkyawar ra'ayi in ya ba da shawara da wuya a tsallake shawararsa babansa ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutunci duk da bai musulunta ba amma lokacin da aka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, da shi da musulmi takunkumin tattalin arziki aka ce kada a sayar musu kada a saya a wajen su kada a ba su gurin zama kada a yi kaza kada a aure su kada a auren musu kada aka kama musu takunkumin tattalin arziki mai tsanani a makka aka nemi dukkan wani bakuraishi dukkan wani mutumin makka da ba musulmi bai yanke hulɗa da musulmi a wani lokacin aka kora musulmi sau koma tsakankanin duwar wasu da suke cikin garin makka suna zaune wasu ma suka fara mutuwa a nan suka bushe aka rika cin har kashi aka rika tonowa ƙasa musulmi suna ci saboda yunwa an daina sayan komai an daina sayar musu an zo an kafe wata takarda a jikin ka'aba wadda take dauke da waɗannan dokoki na cewa ba za a sake hulɗa da musulmi ba to shi mahaifin jubair wato musa'id ibn adi shine farkon wanda ya zo ya yaƙi wannan takardar ya yage ta ya ce bai yadda ba a ci gaba da azamtar da waɗannan ba 'yan uwanmu ba ne tunda ba musulmi ba ne kuma lokacin musulmi suna cikin wannan takunkumin yana daga cikin waɗanda ya taimaka musu yana tausaya musu yana kai musu abinci a ɓoye duk da kowa musulmi bane shi yasa lokacin yakin badar bayan an kamo fursunonin yakin badar lokacin da mut'im abin da ɗansa jubair ya zo yana neman a bashi fansarsu manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace law kana al-mut'im ibnu adi hayyan wa kallamani fi ha'ula'in natna la taraktuhu lahu yace da mutsayin ibnu abi yana da rai ya zo ya mun magana ya sa baki game da waɗannan mutanen masu koyi yana nufin mushrikai arna da akamu ce da shi ya sa baki akan waɗannan mutanen masu koyi da na ba shi su sun iya tafiya wato da na sake su wanda yake nuna duk mutum mai karamci duk mutum mai falala wanda ya san mutunci in an masa mutunci ba a manta sannan kuma kamar yadda muka faɗa a wani darasinmu cewa a darasinmu na alfurkan. ba duk kafirci yake daidai ba wani kafirci ya fi wani wani kafirci yana dama dama ka duba wannan kafiri ne bai musulunta ba amma ka duba yadda ya tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Talib ya tsaya tare da shi ka duba yadda shi ne yayi sanadiyar ga wannan muguwar takaddar da take dauke da muyagun dokoki miyagun kudurori na zalunci ga musulmi ya taimaka musulmi wannan ta sa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan wato ya zauna a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam har yake burin da yana da rai ya sa baki da ya sake su saboda ka a kowane lokaci a kowane zamani zaka samu akwai irin waɗannan akwai kafiran da suke kafirai ne amma kuma suna tausaya musulmi suna so su ga cewa musulmi sun samu wani bangare na haƙƙin ko ba za su samu duka ba su samu wani bangare a basu kuma yana nuna mutumin da ya maka karamci ko ba musulmi bane to kai tunanin sakan ka masa karamcinsa kada ka ce ai arne ne da aka arnan banza arnan wufi wanda zai sa yi maka wani abu arnan banza arnan ta ka wanda zai ga kamar birgewa ce da imani to ce arne ne shi ya masa ko mata arziki sai ce ai arne ne me yake da arne tsakaninmu da su ai sai wuka wannan ya hauka ne rashin hankali ne wani ɗabi'ar ka da halayyar ka da za ka nuna shi zai sa ya sha'awar addinin ka amma mutum ya maka dare kai kuma ka kira ka masa rana ya maka rana ka kira ka masa dare lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ta'ifa ya dawo mutanen ta'ifa suka yi masa wulakanci suka ci mutuncinsa da ya dawo makka shi mut'im ibnu adi shi ya tsaya masa yace na sa shi a cikin makotakata na sa shi a cikin juwari na kuma ya je ya yi umara ya dawafi kada wanda ya sake taba shi inda ba ba musulmi bane a lokacin bayan sa ɗansa ya ci gaba da riƙe wannan matsayi mutum ne babba wanda ake girmamawa a garin maka ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yakin badar ya ji annabi sallallahu alaihi yana sallah sallan magriba yana karanta suratul tur har inda ya zo inda faɗar Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'inu eh, khaza'inu rabbika am humul musaytirun lokacin da yaji ana karanta waɗannan ayoyin yake cewa baka da kalbi yaqin saboda tsoro zuciyarsa kamar ta tashi sama kamar ta fice daga daga daga kirjinsa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam sallar magriba yana karanta suratul tur yazo yana yana fadar yana karanta fadar Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun an halicce su ne daga babu to babu ce ta samar da su am humul khaliqun ko su suka halicci halittar su suka yi kansu ba ansa su dai ba za su ce daga babu ba babu ba ta samar da babu ba ta kawo akwai babu ta zama akwai ba zai yi ba da kaga wannan ansar dole su yadda cewa ba a halicce su daga babu ba An am humul da su suka halicci kansu kowa ya san ba shi kansa ba inda shi kansa ba zai mutu ba da zarar ya ji mutuwa sai ya dawo da halittar kansa sun san ba su suke da wannan ba am khalaqu samawati wal ard su suka yi sama da kasa sabbai duka su suka yi su sun san ba su suka yi su ba Allah ce balla yukuni ba su da yakini ne da za su yi imani ba su da sakankancewa da gaskiyar uluhiyar ubangiji amma ba wai dan sun rasa hujja ba am indahum qaza'in eh, rabbika am humul musaytirun taskokin ubangijinka a hannunsu yake ko kuma a'a suke gudanar da harkokin taskokin Allah duka suke da mallakar duk abin da Allah yake suke ba da iska suke saukar da ruwan sama suke raba arziki suke kwacewa suke ba da mulki sun san ba su bane lokacin da Jubair Mut'im ya ji ana wannan karatu ana faɗar wannan aya yake ta sai ya firgita tsoro ya kama shi tun daga wannan lokacin wato musulunci ya shiga zuciyarsa dan da ya koma ma maka sai ya kaurace sai ya tafi can wani gari yace shi ba zai zauna cikin waɗanda suke tunanin kashe manzon Allah daga baya ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fato makka yana daga cikin waɗanda suka mika wuya suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bashi ma mi'atan min al-ibil lokacin da aka samu ganima ya ɗauko wato raƙuma ɗari ko sassu ya bashi ɗaya cikin al-mu'allafatu qulubuh sannan ko ba a mantawa da asalinsa da abin da mahaifinsa ya yi ka yana daga cikin mutanen da suke da karamci da juriya kuma mutanen da suka san nasabar larabawa ya karanci ilimin nasab nasab ne a gurin sayyidina abubakar na abubakar kusan ana cewa ya fi kowa sanin nasaba yanzu nan zai fede gidan kowa shi kai asalinku da wane wane wane wane wane kai ma asalinku wane wane wane wane wane to a gurin sa ya karanci ilimin nasaba Ma'aikinsa mutu ya mutu a makka kafin yakin badar yana da shekara kasa'in da wani abu har ma aka ce hassan ibn sabit ya yi masa rita'i wato ya yaba masa bayan mutuwarsa a wake yake cewa falau kana majdun yukhlidu al-yawma wahidan min an-nasi anja majduhu al-yawma mut'ima da a ce wato ɗaukaka da daraja da girma da isa za ta sa mutum ya wanzu a duniya ya dawwama to da mutum ya dawwama don yana da daraja da ɗaukaka da girma amma wannan ba ta sa ya dawwama ba A jarta rasulullahi minhu fa asbahu abidaka ma labba mulabbin wa ahrama shi kai ka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya daga waɗannan arna din suka waye gari tamkar bayinka suka zama su matsayin su matsayin bayinka jubair ibn mutsim ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 59 ko kuma 58 a wani kaulin amma 59 dai shi yafi shahara cikin maganganun malamai wannan hadisi nashi yana cewa kamar yadda lafazinsa ya zo a cikin sayo muslim yace tabarau fil ghusl inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabbi sun yi gaddama tsakanin su game da wanka a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'd al qawmi wani daga cikin sahabbai yace amma inni fa afsilu ra'si bi kaza wa kaza ni ina wanke kaina sau kaza sau kaza wato wani ce ni ina wanke kaina sau biyar wani yace sau bakwai wani ce sau sau goma kowa yana faɗar adadin da yake zuba ruwa a kansa to shine manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce amma ana fa afidu ala ra'si salatan. amma ni sau uku nake wato zuba ruwa a kaina kaga shikenan ya yanke gaddama duk wani mai gaddama sai ya gaddama kai daga jin amma ka san akwai wata magana a ka wata magana ce aka yi shi kuma ya zo da tashi a kai to shine nan aka shafe maka abin da ya wakana ruwayar muslim ita kuma ta bayyana maka abin da ya wakana yace tamarau fil ghusl inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ba'd al qawm amma ana fa inni aghsilu bi kaza wa kaza wato ya faɗi adadin da yawan wankewar mai yawa wato adadi mai yawa ko ce biyar ko bakwai gwargwada da zai nuna shi yana tsaftace jikinsa yana tsaftace kansa sai maza Allah ce amma ana فأفيض على رأسي ثلاثة هو رواية مسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أخف إلى زبا تافن هنو أكو أكينا ألفزينا إمام أحمد منذ صلى الله عليه وسلم هنا أما أنا فأخذ من أكفي من الماء ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي أما ني يد نكي وان كان ina cika tafin hannuna da ruwa sau uku in zuba a kaina sannan kuma in kwarara ruwa a sauran jikina wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana wanke kan shi sau uku sannan kuma ya kwarara jikinsa da kwarara ruwa a sauran jikinsa wato yana maimaita wanke kansa sau uku kamar da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda zai nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama yana wanke nan bangaren a bangaren dama da bangaren hagu sannan tsakiyar kansa sannan kuma ya zuba ruwa a sauran jikinsa wannan shi ne abin da ya tabbata a cikin hadisin aisha wanda al alkasin ibn muhammad ya rawaito kamar yadda zamu karanta insha Allah a sati mai zuwa bi iznillah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace idan mutum ya alwala ta barci sai kuma ya tashi cikin dare ya fitsari to zai ƙara yin alwala in yana so ya kwana a cikin sahara zai sake yin alwala amma alwala kamar da muka faɗa ba wajibi ba ce mustahabbi ce idan ya yi ta to ya fi kamala dan bai yi ba ya da laifi sannan ya ce idan mutum ya faɗi ƙarshen maganar da za a iya faɗa wato Abin da aka ruwaito ana faɗa kafin a yi barci to kuma daga baya zai ci gaba da salatin annabi har ya yi barci a'a abinda aka ruwaito aka ce zama shine karshen abinda za ka faɗa idan ka faɗe shi shikenan wannan shi ake so ka yi barci a kansa ba sai ka ƙara wasu abubuwa daga bangaren ka ba kuma wannan ya ce wankan juma'a sharaɗi ne sai za a tafi masallaci za a yi shi ko za a yi za a iya yi da safi kuma za ka iya yin sallah da shi wato shi wankan juma'a yana daga cikin hikimar sa ka shiga cikin mutane da tsafta ba ka shiga kana hamami ba kana wari ka damu jama'a saura ana so ka shiga cikin mutane da tsafta kana kanshi yadda duk wanda ka tsaya kusa da shi ba zai ba zai ji matsuwa ba zai ji damuwa ba to yanzu za ka yi da safi ba tare da kuma ka shigar da kanka cikin abubuwan da za su jawo maka A hamami da wari da abin nan ba za ka iya yin zuwa masallaci da shi don dama abin da ake so kenan amma kayi wanka da safe kuma ka tafi kayi leburanci kayi birkilanci kayi wani aikin kura ka abin nan kuma ka ce wannan wankan na safe shi za ka tafi juma'a da shi a ka karya hikimar da ta sa ka ce ayi wankan shine ka shiga cikin mutane kana wato rihi mai ƙanshi mai daɗi ba kana hamami da wari ba da ka ya danganta da wankan da in kai wankan da safe ka zauna ba tare da ka fita cikin kura da da wasu ayyuka da za su sa ka yi datti ba ba komai za ka iya zuwa masallaci da shi ba wai sharadi ba ne sai ka yi shi dab da masallaci ko da safe ka yi shi in dai ba ka shiga cikin wani yanayi da zai buƙaci ka sake yin wankan ba wankan juma'a abin da ake so ka yi a wankan juma'a shine ka tsaftace jikinka ba wai ne sai ka yi shi kamar da ake wankan janaba ba ba ka isa sabulu tunda bukatar da ake shi ne ka fita cikin jama'a wato kana kana da wani abin nan ba tare da kana wari ba wannan yace mai gida ne yana da mata hudu kuma duk suna da 'ya'ya sai ya ba wa biyu daga cikinsu wani a ɗakin filaye har da gini Daya dakin wato sai ya ba mu wani dakin filaye har da gini ya ce ɗaya dakin kuma sai ya ba wa mutum ɗaya a ɗaki na uku kuma sai ya ba wa mutum biyar wato maza wato mazan ɗakin duka to ni ina cikin ɗakin da aka ba mu mu biyar to malam naji an ce idan mutum yana da 'ya'ya ashirin sai ya ba wa misalin goma gida idan ya mutu sai an raba gado da wannan gidaje da ya bayar da ya ba wa sauran yara ya ba da sauran yara idan ya kundume dukiyarsa duka ya ba ma wasu ya hana wasu to wannan za a iya cewa ba za a bar abin ya tafi a haka ba domin ya yi wani rabo na zalunci kafin ya mutu amma in wani bangare ya bayar sauran dukiyar kuma ya suna nan to ba sharaɗi ba ne sai an kwato kyautar da ya yi an haɗa su cikin gado abinda dai aka sani shine wajibi ne ga uba ya yi adalci ga 'ya'yansa abinda ya ba wannan ya ba wancan abinda ya ba wannan ya ba wancan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ɗaya daga cikin sahabban sa ce a kulla abna'ika na halta wa duk ƴaƴanka ka bashi lokacin da ya ba ma wani ɗansa kyauta ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam gaban annabi yayi shaida cewa gashi na ba ma wani abu kaza na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ƴaƴanka ka ba su irin wannan kyautar ya ce a a annabi ce fa inni la ashhadu ala ju to ba zan shaida kan zalunci ba da wannan zalunci ne kai haka in ya dau in ya fifita wasu yayi musu kyauta ya hana wasu zalunci yayi wannan zalunci za a tambaye shi akan sa na gobe kiyama amma ba wannan shi ke nuna a kwaci ba amma inda zai kwashi dukiyarsa ko akasarin dukiyarsa sai ya bawa mutum daya ya ce duk na baka to wannan dole ne a dawo da ita domin a raba gado domin anan yana kokarin ya haramta wa sauran cin gadon sani wanda ba hakkin sani ba saboda ka ya danganta da irin dukiyar da ya iba ya bayar mutum da yana da gidaje da yawa sai ya ba mu wasu bai ba mu wasu ba ba shakka ba ne da ya ba amma in ya mutu ba a a kwace a tashe su sai an raba da wannan gidan da ya bayar shin da gaske ne jubairu ibn mut'im shi ya dauki nauyin wanda ya kashe hamza a'a bawon gidansa ne ya kware wajen harbi amma ba wai shine ya ya dau nauyi ba kamar da ku sani a tarihi hindu ita ce ta nemi ya yi mata wannan aikin ita kuma saboda an kashe babanta da 'yan uwanta biyu a yakin badar da haka ta ji tana jin haushin sayi na hamza kan abin da ya faru ga 'ya'yanta daga yayyanta biyu da kuma mahaifinta ta yi amfani da bawan gidansa amma ba wai shi shi ne ya sa shi ba ya kamata a fitar da zakka cikin dukiyar da aka samu ta hanyar haramun dukiyar da aka samu ta hanyar haramun tana nan a matsayin dukiya ce wacce za a fitar mata da zakka duk da cewa shi wanda zai fitar da zakkar kada ya sa a cewa yana da wani lada kasancewar zuciyar ta dukiyar ta shigo hannunsa ta hanyar haramun bai hana ya fitar da haƙƙin da yake cikin dukiyar kamar tana hannun mai ita illa iyaka kawai dadan zai tafi ga mai ita ne shi kuma zai ci gaba da zauna cikin alhakinsa dubu dubu wanda aka haifa kafin a ɗaura aure shin zai gaji ɓangaren bangaren namijin wato bangaren mijin wanda ai mun ansa wannan tambayar zai gada wannan kuma yana neman addu'a ne kan wata yar uwa budurwa da ba a ganta ba kimanin kwana hudu Allah ya da musu da ita kuma Allah madaukakin sarki mana maganin wannan annoba duk waɗanda suke da hannu cikin wannan annoba Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su ko su wane ne Allah maɗaukakin sarki ka nuna ka a kansu Allah maɗaukakin sarki kada ka bar haƙƙin bayin Allah ya tafi a banza tun a nan duniya ubangiji muna roƙon ka kai mana maganin su ka fitar da mu daga cikin wannan annoba waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi